يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na farko na tafsirin watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, insha Allah ta'ala. muna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganu suke dacewa da ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyadar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa ta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wata na Ramadana a fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi kamar yadda asar ya inganta wajen imamu Ahmad rahmatullahi alaihi haka imamu suyuti rahmatullahi alaihi ta cikin addu'ar masul fi tafsir bil ma'thur yana yawaita cewa Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim ramadan ilaina ya Allah ka isar da mu zuwa ga watan ramadana cikin aminci kuma ya Allah ka isar da ramadana zuwa gare mu a cikin aminci bil hakika ba sai da watan ramadana ne babban aiki ba shine yin azumi cikin aminci aminci ya tafi imani mutum ya zama ya ce da watan da imani ya bauta wa Allah da imani kuma ya fatan ayyukan da Allah ya karbe su a idan ba na kuskure ba a wannan masallaci wannan shine tafsiri na shekara na bakwai a nan masallaci na masudul qur'an a na gabatar da shekara shida a ciki dan uwan al-imam Muhammad Sani Tahir hafizahullahu ta'ala ga shi ya gabatar da shekara ɗaya. a gabanin nan mun yi tafsiri na shekara a akalla bakwai zuwa shekara takwas a cikin jami'a gabanin ci gaba a nan idan muka tara takwas a can ga kuma bakwai da za a hada a nan wannan shine shekara na goma sha biyar cikin taimakon Allah a shekara ta gabata shekara na goma sha hudu mun tsaya daidai karshen suratun nisa idan ba na kuskure ba yau za mu tashi akan sura ta biyar wato suratul ma'ida sura mai aya ɗari da ashirin haka ne yaran ma to Allah ya mana jagoranci a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da Qur'ani a gabanin hutawa zuwa ga karatu kamar yadda aka saba akan samu majalisar masallaci a nan ko kuma kansil na masallaci da kuma wasu bayan Allah ba su nufin alkhairi sukan ɗauki nauyin tafsirai da ake gabatarwa a kafafen watsa labarai ko na gani ko na sauraro da dama wasu kuma sukan taimaka da wani bangare daga baya a nemi taimako na wani bangare iya gwargwaron abin da ya sauwaka a yanzu ba ni da cikakken information kan media houses gaba ɗaya da aka saba sai dai wasu daga cikin su zan fara bayani da su a mun samu wani bawan Allah wanda ya ɗauki nauyi shekara ta gabata gerawa oil annabi Ibrahim gerawa hasidahu Allah ta'ala a ya sake daukan nauyin tafsiri ko sun sake daukan nauyin tafsirin mu a midiya ɗaya dai kamar guda shida zuwa guda bakwai su kadai sun ɗauki nauyin tafsirin a freedom radio na kano a cikin taimakon allah za a rika sa darasin a kullum da muke a nan aka bisa ga abin da ya sake aikowa cewa freedom radio na jigawa su ma a disen lokaci na kano za a hada da shi haka freedom na kaduna disen lokaci za a hada to da ka an samu freedom Kano da Jigawa da kuma Kaduna insha Allah ta'ala a sannan waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi sun sake daukan nauyin NTA Kano shi ma za a rika sanyawa awa daya a daga karfe goma zuwa sha ɗaya na dare ɗazu sai suka ce mun to sun sa goma zuwa sha ɗaya sai kuma wasu bayan Allah su ma wasu azman airline Allah ya saka musu da alkhairi suka samu shi ne ɗaukar nauyin cewa suna bukatan ya bar musu tafsirin mu na NTA za su ɗauki nauyi shi kuma ya nuna musu ba zai iya bari gaba dai ba sai dai su su ɗauki wani ya ɗauki wani sai suka yi tufaki su za su biya na shekara da ta gabata daga goma zuwa sha ɗaya na dare a NTA insha Allah ta'ala na Kano kenan shi kuma zai biya daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sannan kuma ya sake ɗaukar su sake ɗaukar nauyi na da KRTV da afuwan ARTV na Kano kenan wato wanda da yake CITV ko na ctv na kano wanda yanzu aka canja zuwa ga abubakar rini ya zama artv kenan ko abubakar rini television anan nan ma sun ɗauki nauyin awa ɗaya sai kuma rediyon jihar kano nan ma an ɗauki nauyin awa ɗaya sai express radio na kano nan ma an ɗauki awa ɗaya daga karfe goma zuwa sha na dare express idan time sun sun tabbata daga baya insha Allah wata za mu faɗe su a ko a yanzu an faɗi lokacin amma ba ni so na tsawaita magana a kai sai an fara yarin tukunna ba ne shi a fara mai wani lokaci akan iya samun canji waɗannan bayi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya ji magabatan magabatansu Allah ya kara musu rufin asiri a cikin dukiyarsu a duka bangare biyu ɗan kasuwa ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara musu nagarta a kasuwancinsu ya sa su a cikin bayin da Allah yake musu baiwa da dacewa a cikin kasuwancin hadisi a cikin zatin as-silsila sahiha ta zo cikin sahihul jami' na Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala annabi tsira da aminci tabbata gare shi na sai at-tajir as-saduq al-amin ma al-anbiya'i was-siddiqina wash-shuhada dan kasuwa da yake amintacce mai gaskiya a lafira iya tare da annabawa da siddiqai da shahidai waje ɗaya Allah yake tada su ma'an nabiyina wa shuhada wa salihin wa fi riwayatin wa siddiqina wa shuhada wa salihin Allah yana ta da su a matsayi ɗaya ne waɗannan yan kasuwa Allah ya ta da su a wannan matsayi da fiyayyen halitta yake Allah yana ta da su Allah ya ba su ikon neman dukiya ta halal ya kara kuma dukiyoyinsu daga haramun a kasuwanci a baya ga wannan akwai dan uwa Aminu Alhaji Abbas Idris shi ma dauki nauyi a rediyon tarayya na Kaduna FRCS daga karfe biyar ne maka mai yadda aka saka shekara biyu gaba ta insha Allah ta'ala a gabanin da fito nan ya buga mu ya ce an sake tabbatar da jisim lokaci karfe biyar na yamma sannan akwai ma'aikacin MTN shi FRCN din na Kaduna ya kira ni dab zan fito nan a Ya yace kuma akwai ɗaya daga cikin ɗaliban masallacin nan Hayatuddin Masfi ya same shi a wani bawan Allah da shi ma yake kokarin zai sake ɗaukar awa ɗaya a ainihin na dare a FRCN Kaduna a je. to sai zama ɗaya tafsirin maza ɗaya tafsirin mata kenan idan Allah ya sa hakan ya yi. akwai bayan Allah da su ma na samu labari sun na kokarin dauka a DITV da NTA Kaduna amma ba da suka cikakken labari sai lokacin da labarin ya iso zuwa gare ni a uwa uba sidi yake gabatarwa a nan Bauchi insha Allah ta'ala a Sunna TV za su rika sa shida zuwa bakwai na dare idan Allah ya kai mu NTA Bauchi shida zuwa bakwai na dare BRC Bauchi goma zuwa 11 na hantsi ko na rana globe fm tara zuwa goma na hantsi batv tara zuwa goma shi ma na hantsi ko na safiya zan ce waɗannan guda biyar waɗanda ake a cikin jihar bauchi kenan barista ya fara objectin ɗina akan ƙoƙarin da ake yi din akwai bayan allah da sun tallafa ta wani ɓangare. akwai kuma ragowar kuɗi da suke nema lokacin da aka tantance kuma ya tabbata insha Allah ta'ala zan ba da cikakken labari sai abin afuwa aka yanzu insha Allah ta'ala a waɗannan su ne abin da zan iya tunawa a yanzu akwai jihar katsina ma wani bawan allah ya bugo waya ce a sun ɗauki nauyi amma bayan da tabbacin lokaci din in na samu ƙarin bayani za mu isar wa yan uwa a tafsirin iyaye mata kamar yadda aka saba idan an ma ya amince sai mu rika yin sa asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sai rika hutawa juma'a ƙarar ma yayi ƙarar <laughs> ma yace sai abin da na ciya ba ƙarar ma yace abin da ce ne ga sai Allah ya mana jagoranci a gaba na gaba ina ce ɗan uwa murna da samun canjin shugabanci da aka samu a ƙasa ta gaba ɗaya a bin hakika na shi damuwa ko da yake da matsalar da suka shafi Najeriya ba wanda suka shafi jiha ta ta Gombe ko ta Bauchi ba saboda ya rasu murka duba matsalar mu ne gaba ɗaya ba gari ɗaya ba wannan shine babin yan uwantaka idan maybe kai ka samu canji a wurinka da kake so wani bai samu a wurin da yake so ba a samu nasara ba sha'awar mu shine idan muna da damuwa shine Allah ya kawo mana dauki duk wanda yake kasar da ma wajen kasar Allah ya kawo mana canjin alkhairi a bin hakika ina ce yan uwa murna kuma zaton alkhairi da muke wanda suka samu shugabanci na kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su ikon kiyaye amana Allah ya ba su ikon yin adalci kuma dukkan addu'o'i da ake na fatan alkhairi gare su Allah ya ba su ikon tabbatuwa akan waɗannan ayyuka na alkhairi din a shugabanci yana da wahala matuƙa da gaske duk wanda Allah ya jarraba da shugabanci bin hakika ba karamar fitina Allah ya dora masa ba a yana buƙatar nasiha yana bukatar addu'a ta alheri yana bukatar taimako na shawari na nagarta don a nasara ba mutum ɗaya da zai iya yi mulki shi kaɗai ya nasara dole sai ya samu mataimaka wani ya taimaka da iliminsa wani da ƙarfinsa wani da shawarinsa wani ma da addu'a sa zai iya taimakawa talaka ne a cikin ƙauye yake amma rubba asaf asbara law ba ala allahi abarra daga ƙauye sai addu'a dalilin albarkar addu'arsa sai Allah ya tausaya mana a Najeriya abin da ya dame mutu Allah ya magance mana to kowane mutum akwai guduma da zai iya bayarwa don kawo canji na alkhairi mafi kangantar gudumawa da talaka ke iya bayarwa shine yayi addu'a ta alkhairi in mutum ya addu'a ta alkhairi Allah ya karba to ya bada guduma wanda yake mai girma haka a jihohi da dama an samu shugaban canji da shugabanci a muna addu'a ta alkhairi ga waɗanda aka dora musu amana na wannan shugabanci Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya ba su ikon rike amana Allah ya ba su ikon kwatanta abin da ya dace muna roƙon Allah ya sanya su a cikin zukatansu ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu don annabi ya bayyana mana babu bala'i da ya wuce a samu shugaba bai tsoron Allah bai tausayin talaka Ke sa addu'a ingantacciya manzon Allah yakan ce Allahumma la tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna ya Allah kada ka dora mana wanda baya tsoron ka baya tausayin mu duk lokacin da aka samu shugaban da bai tsoron Allah bai tausayin talaka to al'umma ta shiga uku muna roƙon Allah ya sa waɗanda aka dora wannan amana a dukkan jihohin Najeriya da ƙasa gaba daya zama jama'a da suke tsoron Allah kuma suke da tausayin talakawa idan akwai wanda suke koma bayan haka muna roƙon Allah ya gyara mana su idan akwai waɗanda suke ba su tsoron Allah muna roƙon Allah ya sanya tsoron sa cikin zukatansu idan akwai waɗanda ba su da tausayi da jinkan talaka muna roƙon Allah ya sanya tausayi da jinkai a cikin zukatansu gaba ɗaya muna roƙon Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare waɗanda suka sauka akan mulki a wurare da dama ayyuka da suka yi na daidai Allah ya ba su lada akai abinda suka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu idan akwai haƙƙin al'umma da yake hannunsu da ya shafi dukiya muna roƙon Allah ya ba su ikon dawo da wannan zuwa ga al'umma ga su gaba da Allah ranar kiyama kada su zama daga cikin mukulisai wajibi ne ga duk wanda ya sauka a mulki ya duba me a hannunsa wanda ba nasa bane al'umma ne in ma ya dauka a kuskure ko sai da ni yau da shi sai ya da wannan ya kukuta da shi tun a duniya ya yasa manzo Allah ya ce man kana indahu mablima li akhihi duk wanda ya kasance a wurinsa akwai abin da ya zalunta na dan uwansa min irdin aw mal na mutunci ko dukiya ya yi kokarin neman tsira daga gare shi gabannin aje ranar da la dinar wala dirham babu dinari babu dirhami muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba wanda ke da abin da ya dauka na al'umma ikon dawo da shi abinda suka yi na daidai Allah ya ba su lada da suka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu abinda yake na amana a hannun su Allah ya ba su ikon dawo da amana waɗanda suke shugabanci aka dora musu Allah ya ba su ikon jin tsoron sa Allah ya ba su ikon tausaya wa talakawa gaba daya Allah ya ba su ikon rikon amana ya ba su ikon tsaye da adalci a bayan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana canji na alkhairi a cikin kasar mu abin da ya dame mu Allah ya magance mana abin da ya fi karfin mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauke. abin da zamu iya Allah ya sauwake mana ababen da kuma suka da mutane a ko su kowa Allah ya san damuwarsa muna masu kaskantar da kai da ka kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya babu ifan fita daga cikin abin da ya dame mu a kun mu gaba daya gaba na karshe na san yan uwa da dama sun yi ta nuna damuwa cewa zan samu zuwa tafsiri ko ba zan samu zuwa tafsiri ba a bayan tafsiri da ya gabata na shekara ta gabata dubu ɗaya ɗari talatin da biyar zuwa ta bada da talatin da shida Allah ya kaddara jami'ar musulunci ta Madina aljami'ar Islamiyya a sun ayyana ni a matsayin assistant profesa ina karantarwa a jami'a din to akalla na yi kusan takaribar wata shida a can amma appointment da suka bani gaskiya ya haura shekara guda a hannuna har ramadan da muka yi na bara akwai appointment din amma gaskiya ban tabbatar da zan je ko ba zan je ba waɗanda suke da kusanci da ni kamar barista dan labi a nan ya riga ya ga appointment din tun ma ana ramadan din bara ko ma tun kafa fara azumi amma abin da baka tabbatar da za ka yi ko ba za ka yi ba kana istikhara kana neman taimakon Allah ba bukatar ka yi gaggawan magana a kansa sai lokacin da ka samu amincin cewa za ka yi <coughs> to bin hakika asali gaskiya jami'ar asali ta nemi ita zai karantar a wurin suna na aka yi rekomendin zuwa gare suka yi itisali da ni cewa an yi rekomendin su ɗauke ni malami na karantar a jami'a da. kuma suka bi ni har inda nake suka same ni a matsayin wakili sai an ce su ɗauke ni na tambaya waye rekomendin suna ga ba bukatan a gaya mini kawai dai wani bawan Allah ne rekomendin cewa ya dace a dauke in karantar a wurin kuma irin mu mutum bakwai ko takwas aka ba da recommendation a duniya gaba daya a dauka to ban san wane ne ba har a yanzu to abin da ya ji hankali na nace to na gode da wannan karanci amma ina a ban lokaci na yi tunani a kai to abin da wanda ya jagoranci zai faɗa sai ce mun please yace ba za ka zo ka ka taimaka wa musulunci a garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shin zaka samu wannan dama kake aiki da ita sai ce fa manzon Allah ya ce wal madinatu khairul lakum law kanu ya'lamuna madina ta fi alkhairi ga kowa da sun sani da ta fi kowa alkhairi sai ce mun kowa ga manta da wannan hadisi ne sai bazan manta ba amma akwai mas'uliya na al'umma akan mutane ba ni so na fifita jin daɗi na akan al'umma ina da sha'awar na sadaukar da yi wa al'umma hidima akan bukata da kuma ci gaban kai na ni kadai to bi gaskiya bayan na yi istisara da shawartar waɗanda suke da haƙƙi na shawarce su daga iyaye da iyalai sai na amince na ce musu insha Allah ta'ala zan zo ne bayan na je na ce amma ba zan dade ba saboda gaskiyar magana Allah ya sani ina da sha'awar na sadaukar da duk ni'imar da Allah ya yi ne don taimakon musulunci da musulmai da al'ummar Najeriya gaba daya ba na sha'awar rayuwa a wata kafa in ba Najeriya ba ba na sha'awar na ba da gudumawa wa wata al'umma da ta wuce mutanen Najeriya ƙasata ta mini gata al'ummar ƙasa na sun mun gata da hakika babu inda nake sha'awar da sadaukar da duk wata ni'imar da Allah ya mini kamar Najeriya amma kuma babu kokonto babu musulmi na tsare da bai sha'awar garin Madina babu shi a zuciyarsa to sai na duba yi wani yayi za a yi amfana da kallon amfana da nan din to bayan na amince gaskiya na je nace zan zo ni koda wani dan takaitaccen lokaci daga baya a ga yadda za a dawo gida an yi na je din ina ga agreement da muka yi lokacin farko duk da zan wajen nan sai ga zaka turo mun takarda daga jami'a cewa duk da na ce ga kayan da nake so na aikin jami'a ta ki amincewa ta tsara zangon lokacin kuma ba a nemi shawar da ba ta man takardar an ƙara min lokaci ba zan dawo lokacin da nake so ba to muna roƙon Allah ya sa hakan ya zama alkhairi kara lokacin amma an ban takarda gaskiya amma ko consulting ina ba a yi ba idan suka ji daɗin yanayin aiki da kai da mu'amala to ba a neman izinin ka ko da akwai period da kake zama sai a ce an ƙara mata to bi hakika wannan ba karamin alkhairi bane jami'a sai da Sheikh bin Bas rahimahullah ke fara zama vice chancellor irin su Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah duk aure sun karanta to idan ka zauna ka ce kana neman yan Afirka mutum nawa ne aka taba daukar su a jami'ar su karantar ba wai dalibi ya je na assistant a aji ba a'a a dauki mutum dan Najeriya ce an dauke ka malami a jami'ar musulunci a Madina kiga abu ne da yake da wahala ka samu wanda aka yi wannan gata a ce jami'a ta dauke ka a matsayin malami ba ka je karatu a baka tutorial kana yi ko wani abun da ya kama da wannan ba a wannan bin hakika muna fada ne ba a babin alfahari ba a babin gode wa Allah subhanahu wata'ala alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tumu salihati ni'ima ce amma jarrabawa ne Allah ya sa musu jarrabawar da ke ciki to yan uwa a kwantar da hankali ba na bar Najeriya gaba ɗaya bane mun je mu bada wata gudumawa ne a wani wurin idan Allah sa kwanakin da ya ɗiba mana suna da yawa nan gaba to insha Allah za a dawo a kasance tare da juna ina fatan wannan bayani ya wadatar kuma ina neman addu'o'in ku na alkhairi Allah ya taimake mu mu da ku gaba daya Allah ya sa mu wani lafiya waɗanda suka mana zaton alkhairi suka neme mu da zuwa waɗannan wurare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fitar da su a cikin halin kunya Allah ya ba mu ikon yin abin da ya dace kada su ji kunya akan dalilin kaddamar da mu da suka yi Allah ya sa mu wani lafiya a da ikon Allah za mu tashi akan sura ta biyar yau suratul ma'ida a waɗannan shekaru goma sha hudu da suka wuce mun yi tafsirin fatiha da suratul baqara da suratu ali imrana da suratun nisa a yau da ikon Allah a shekara na sha biyar za mu tashi akan suratul ma'ida kuma ita ce sura ta biyar a cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama gaba daya wannan sura na da adadin ayoyi guda ɗari da ashirin a cikinta a cikin magana mafi inganci na malaman qur'ani wannan sura asalinta indijin ne ta garin madina wato a garin madina aka saukar da to abin fasa daɗi <laughs> kuma sai sai daga madina Allah ya kaddara an zo kuma sai zama ita ma indijin din ne arama ai da daɗi ko Don yadda arama yake da idan sai kusa abin yayi daɗi to wannan sura sun magana mafi inganci Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa sura ce madaniya wato yar madina wannan yasa kuma wasu malamai suke da tana cikin surorin karshe karshe da aka saukar a Qur'ani kamar Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaymin Al-Wahidi At-Tamimi rahmatullahi alayh yace na daga cikin surorin karshe karshe da aka saukar wanda a fahimtar sa babu wani sakon da ke ciki wanda yake manso wato babu wani hukuncin da aka soke a cikin ta saboda surorin karshe karshe yawanci ba a cika soke a cikin su ba surorin farko farko waɗanda ba magana ce akan tauhidi ba ake samun an wal mansukh wato wani hukunci ya zo sai ya canza wani hukunci da ya gabata ma nansakh min ayatin aw nunsiha la'ti bi khairin minha aw mithliha ko yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ko wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam ma yunzil qalu inna anta mufsirun bal aktharuhum to waɗannan irin ayoyi Allah yake bayyana mana yana iya tabbatar da wani hukunci ya goge wani da wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaymeen wanda ke cewa suratul ma'ida a cikin magana mafi inganci babu wani abun da yake mansuha cikin ta na'am sai ce amma ayar karshe bisa ga fahimtar imamu muqatil rahimahullah an saukar da ita ne a garin a makka ita ce aya da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan fahimtar malaman tafsiri da yawa ba dukkanin su ba aksarukum sun tafi akan cewa jumhur na cewa ita ce akhiru ayatin unzilat fil qur'an ita ce karshen ayar da aka saukara cikin qur'ani wasu kuma ce wata yawman turja'una fihi ila Allah amma ibnu usaymin rahimahullah ta ce akan ita ce ayar karshe ce an saukar da ita na'am amma ta filin arfa kuma arfa na karshe da ke yanka lissa a rayuwarsa aka saukar mata da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan aka saukar da ita to za mu ce ita makiya ne la ita ma madaniya ne ai asali makiya shine ma unzilat qabla al-hijra madaniya kuma ma unzilat ba'da al-hijra idan ka saukar da aya bayan an yi hijira ko da a makka ta sauka ta zama indijin din madina idan ku gabanin hijira ne ko da ku madina aka je wata hidima ko ziyara sai aka saukar da aya to ita indijin din makka ce ana itibari da qablan hijira ne da kuma ba'adar hijira to da ko da ta sauka a arafa arafa kuma aqrabu ila makka ila makka min madina madina wa ma zalik ta zama aya sai madaniya don ba'adar hijira aka saukar da ita kula ga wannan ahkam da ke cikin suratul ma'ida hukunta hukuntai da suke tabbatattu da ba a sauke su ba za ka sai mu ba su muhimmanci mu saurara Allah ya mana jagoranci za mu tashi akan aya ta farko gabanin nan kada a manta tafsirin mata za a fara asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sha Allah karfe nawa zuwa sila karfe sha 11 zuwa karfe sha biyu kada a manta a nan masjidil qur'an karfe sha 11 zuwa sha biyu na rana Allah ya mana jagoranci bismillah ar-rahman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بنفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله الرحمن مي رحمة الرحيم مي سادد رحمة زواج باينسا wannan sunaye ne guda biyu da aka yi istiqaqin su daga cikin siffa ta Allah ta ar-rahmatu aka cira ar-rahman ala wadani al Arrahim ar-rahim ala wadani al-fa'il zaka waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ar yana bayyana Allah subhanahu wata'ala yana rahama zuwa ga bayinsa arrahim yana bayyana Allah subhanahu wata'ala yana sadar da rahama zuwa ga bayinsa a cikin bismillahir rahmanir rahim akwai sunayen Allah guda uku akwai Allahu akwai ar-rahmanu akwai ar-rahim saboda ganin darajar bismillah malamai suka ce a magana mafi inganci bismillah aya ce a cikin qur'ani hatta a kowane sura suna da shi akan aya ce a cikin qur'ani sai dai ba ma kirga ta a cikin kowace sura except a cikin suratul namli innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma asali bismillah aya ce a cikin qur'ani wannan shine magana mafi inganci da wannan yasa malam usaimin rahimahullah yasa wa ƴaƴansa abdullahi abdurrahman abdurrahim saboda suna yana da suka zauna bismillahir rahmanir rahim sai abdullahi abdurrahman abdurrahim yace saboda ne yace saboda tunda Allah ya ware su ya hada su a wuri daya aka kuma lazumta mana karanta su a farkon kowace sura banda suratu tauba bara'atun min Allah wa rasulih Ita wanda ke bayyana waɗannan sunaye suna da daraja na musamman a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mafhum zaka bismillah a cikin magana mafi inganci aya ta Qur'ani sai sa ko da a karatun sallah za ka da Fatiha ana so ka fara da bismillah bayan kai du'a ul istiftahi kai istiala sai ne <coughs> sai basmala da kullu suratul Fatiha ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani awfu bil uqud ku cika kullakullan ku bi ma'ana alƙawuran ku uhillat lakum an halarta muku bahimatul al'am dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai banda abin da ake karantawa a gare ku kuma ghayra muhillis saidi wa antum hurum banda kuna cikin harami su yi farautar dabbobi wa antum hurum alhali kuma kuna cikin ihrami na masu aikin hajji ko umra inna Allah lalle Allah ya hukumu yana hukunta ma yuridu abin da yake so ya ayyuhan nabina amanu ya ku jama'a da kai imani <coughs> Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa idan Allah ya ce ya ayyuhan nabina amanu yace a rika sam'aka kai gaggawan mika jinka kai gaggawan mika wa Allah subhanahu wata'ala sauraronka wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kai gaggawan mika sauraro zuwa ga da za a umarce ka yace imma an tu'mar an shay fataf'al wa an an yace ɗayan biyu ne ko a ce an umarce ka da kaza ka aikata ko a ce ka bar kaza sai ka bari don haka Allah subhanahu wata'ala bai kiran mutane masu imani da wannan suna sai dai da niyyar ya umarce su da aikata wani aiki ko ya hana su aikata wani abu kuma kalmar ya tsari ne na girmamawa da kuma jan hankalin dan adam idan ce ikra ya usta, na da mutum da ikra usta, ko in ce ikra in nace ikra ya wadatar sai ka ce wa fa'iluhu damir mutasilun takdiruhu ant ikra an ta kenan amma na ce ikra ya ustaz ya fi daraja saboda kalmar ya da na ƙara annida irin da kai ya wane yana nuna cewa ka ba wa mutum muhimmanci kuma saƙon da kake ba shi da muhimmanci ya saurara mafhum sai za zata Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani babu wani tayitin da zaka ba wa mai imani musulmi mumini da yake da daraja da ya wuce ya yi wallazina amanu kalmar Allah ya kira mu da ya ayyuhal ladina amanu ya fi a ce mana ya ku ustazai ya ku aramomi ya ku limamai ya ku masu tafsiri ya ku yi wa excellencies ya ku yi wa duk wani abu ko honorable ko menene ko ya ku alhazai ko ya ku sarakuna wallahi al'adim ya ayyuhal ladina amanu duka ya fi su limaza wadancan sunayen dukkanin su mai yiwa wata ni'ima Allah ya bayar a duniya ni'imar da Allah ya bayar a duniya kowace ni'ima na iya kai mutum zuwa ga kira na iya kai shi zuwa ga halaka wani zai tsira da ilimi wani ilimin zai halakar da shi wani zai tsira saboda dukiya wani zai halakar da shi wani dan mulki zai tsira wani dan mulki zai halaka wani dan limanci zai tsira wani dan limanci zai halaka wani dan aramanci zai tsira wani dan aramanci zai halaka Allah ya kare mu gaba daya amma kiranka da ya ayyuhal ladina amanu ishara na cewa tsira ne amma wannan kuma yake bayyana mai imani ba wai daga ka zama mumini aiki ya kare maka ba kana muminin daraja ne ana bukatar ka kara samun daraja cikin masu imani shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku masu imani to ku yi imani na'am ya kira mu da sunan imani kuma sai yace mu kara yin imani saboda al-imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya biyayya zuwa ga Allah cikin aqidar ahlus sunna na kara imani na'am yana kuma me imani na rabuwa da kuma me da sabon Allah in kana son imani kai karu sai ka ƙara biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in ka kara biyayya wannan zai kara maka imani idan ko mutum ya auka sabon Allah sai imani sai yana ja da baya zaka ya ayyuhal ladina amanu ga duk wani mai imani wannan daraja da suna da title da Allah ya kira mu ya fi dukkan wani abun da dan adam ke iya kiranka da shi na yabo a duniya da kalmomin da muke aiki da su don duka su ishara zuwa ga ni'ima ne ba kuma ni'ima a tana nufin cewa ka tsira bane akwai ni'ima na zama sarbiya falakar wani a rayuwarsa mafhum tayyib idan ka duba cikin sahihul jami littafin imam suyuti rahimahullah da shaykhul al-muhaddis al-albani rahimahullah ya ta'kiki fiyayyen halitta a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam iya bayyana mana cewa na'am Allah yana ba da imani ga wanda yake so ne afwan Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so ita duniya da wanda Allah yake kaunarsa da wanda Allah ba kauna duk Allah yana ba su Allah zai ba da kuɗi da mulki ga mutumin kirki da mutumin banza amma annabi yake Allah bai ba da imani sai ga wanda Allah yake kaunarsa ashe kiran mu da sunan imani ke tabbatar da cewa babu wani abin da ke ishara ga cewa Allah yana kaunar mu kamar wannan kuma rabautuwan lahira shine muhimmin rabautuwa ba rabautuwan duniya ba dukkan rabo a duniya idan bai zama sila na zuwa a rabautu a lahira bai zama halaka mafhum tayyib Allah ya sa mu wani lafiya awfu bil uqud kalmar awfu daga kalmar alwafa ne cikawa in ce awfu wannan fi'il amr ne wa fa'iluhu damirun mutasil taqdiruhu antum ayyuhal mu'minun da ka ce ayyuhal ladina amanu to masu imani dan awfu ku cika su ne fa'ilai bil uqud kalmar al'uqud asalin al'uqud daga al'aqd ne shine mufradi jamin sai a ce al'uqud al'uqud ala wadani al-fu'ul qu'udun ay fu'ulun mafhum al'aqd ala wadani al-fa'l to idan ka dauki uqud jam'i ne na tafsir na ainihin kamar aqd kullu abu kamar ka kama igiya da igiya ka kulla shi shi yasa kuma shine ne halala abu warware shi idan ka daura baki igiya da igiya zama al'aqd idan ka kunce ya zama kayi kishiyar kullawa to akwai addinin musulunci addini ne da ya zo da tsari dukkan wani abun da kake bukata babu abin da addini bai karantar da kai mataki mataki yadda ake yin sa ba kuma an kawo ka'idodin la darara wala dirara wanda yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu huwa darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna قد منع وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة ذاك الدين المسلم يا دولي dan ya mu dace kada in cuce ka kada ka cuce ni idan da duk duniya kowa zai yi musulunci da an zauna lafiya babu wanda zai bukaci haƙƙin dan uwansa saboda kowa zai tsaya inda aka tsaya da shi ne addini ya haramta mu zalunce ka kuma ya haramta maka ka zalunce ni ya haramta mini na cutar da kai ta kowane bangare ya haramta ka cutar da ni ya ta muku taimake ka kuma ya wajata maka ka taimake ni Gargadin damar da Allah ya baka don haka kalmar kulla kulla da ake nufi Abdullahi ibn Abbas ya ce ai al-ahad shine alƙawura da kuke yi kulli da farko shine ni da kai tun muna cikin iyayenmu mun yi alƙawarin za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine kullin farko ji Abdullahi ibn Abbas wa yi aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin wannan shine kullun farko alƙawarin da muka kulla da Allah cewa in mun zo duniya za mu bauta mar kare na biyu Abdullahi ibn Abbas yace akwai kulla kasuwanci ina da mashin zan sayar zaka saya ko ina da buhun gero zan sayar zaka saya ko ina da keke zan sayar zaka saya ko kana da fili zaka sayar wani zai saya wato kulli na kasuwanci na albai to idan kun yi alkawari ku ku cika shi na uku yace ya daga cikin al'aqad shine kullu aure kullu aure shi ma contract ne idan an sanya sharadi to wajibi ku cika akwai haƙƙin wali akwai haƙƙin wakili akwai haƙƙin miji akwai haƙƙin mata ya shiga cikin aufu bil uqud akwai arhanu jingina na baka jinginan mashin dina ko ka bani jinginan abun hawan ka ne in baka kuɗi yace wannan ya shiga cikin auku bil uqud abin da ake so in mun yi mu tabbatar da cewa mun cika shi akwai alwaqafu shine endowment wanda ya ba da wakafi na gida karatu a ajiye marayu ko kuma waɗanda suke ɗaliban ƙur'ani idan an yi agreement na wannan ga abin da ya rubuta to auku bil uqud shine alwaqafu waɗannan tafsirai duka Abdullahi ibn Abbas da ɗalibansa radiyallahu Anhu sun kawo su ya shiga cikin auku bil uqud kulli na farko da muke tsakaninmu da Allah kada mu warware na kalmar shahada kulli na biyu na kasuwanci da muke yau da kullum ba mu da ikon warwarewa matukar mun rabu a wurin sai dai in wani abu ya shiga tsakani albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa hadisin bukhari da muslim fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bai idima manzo Allah yace masu kasuwanci biyu mai saya da mai sayarwa waɗannan mutane guda biyu suna da zabi matukar ba su rabu a wurin kasuwancin ba idan suka yi gaskiya suka bayyana nagartan komai da illarsa Allah zai tura musu albarka a kasuwancin idan suka yi ƙarya suka ci amana to Allah zai kwace albarkar da ke cikin kasuwancin mafhum tayyib haka ya shiga cikin a appointment aiki ya shiga auku bil uqud shine kam da malamai suke kira da al ijara Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin Al Wahibi Al Tamimi rahmatullahi ya shiga ciki idan aka yi agreement da kai ga tsarin aiki an dauke ka ma'aikaci a ma'aikata kaza ko a makaranta kaza wajibi ka kiyaye wannan alkawari ka je akan lokaci ka dace akan lokaci sai kana da uzuri da yake makabuli ko da a wurin Allah shi zai hana ka ya shiga cikin auqobil uqud duk waɗannan kulle-kulle wajibi ne mu cika su don addinin musulunci addini ne wanda yake mai tsari Allah subhanahu wataala ya wajabta mana cika dukkan nau'in kulli da muka yi na alkawari a rayuwar mu dole ne mu cika shi kuma akwai arkanun aqdi rukunan kullawa idan ka duba littafin ustaz doktor Khalid bin Abdul Aziz Al-Qushairi sunansa qawaidul aqdi wato rules and regulations na kullu contract na kasuwanci ne ko na appointment ne ko na wani contract ne akan wani aiki ko na aure ne ko na menene akwai ka'idodin da sai an bi a cikin su littafi ne qayyim jiddan bi haddil ghaya daga cikin daliban ibnu usaymin rahimahullahi ya rubuta shi da yake da takhassusi akan fiqh duk gaba ɗayan su akan contract ne wanne halatta wanne ne bai halatta ba ɗaya bayan ɗaya san da ya ta kawo contract akwai rukunan kullawa labudda ya zama akwai al-mutaaqidan wanda za su kulla guda biyu da mai bayarwa da mai karba ko da mai sayarwa da kuma mai saya dole a same su mafu tsayi yana daga cikin muhimman ababe kuma dole ya zama kasuwanci ne da shari'a ta amince da shi idan mutane suka kulla contract da Allah bai amince da shi ba addini ya haramta to anan contract ne ba su lalatacce kulli ne da yake lalatacce dole ya zama abin da shari'a ta amince duk da wannan imamu Shafi da imamu abu hanifa da imamu ahmad rahimahumullah suna da fahimtar cewa dukkan contract wato kulla agreement tsakaninka da kowa asluhu halal asluhu mubahun halal ne bai zama haramun dole sai in dai shari'a ta haramta me yake zama haramun kamar a samu garbaci da dan jummai sai aure ya halatta bai halatta ba saboda asalin su haramun ne to dukkan konsar da Allah ya hani a kansa bai halatta ibn Uthaymeen rahimahullah ya ishara ga wannan dogaro da hadisin Barira hadisin da na Aisha radiyallahu anha riwayar Bukhari rahimahullah da yake cewa kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana min asharf dukkan wani condition da bai cikin littafin Allah subhanahu wata'ala lalatacce ne ko da ya kai sharuɗa guda ɗari to da ana magana akan contract ne al-aqd kullu agreement na wani abu na aiki ko na kasuwanci ko na aure ko na wani mu'amala wanda shari'a ta amince da shi ko shari'a ta yi shiru a kansa akwai contract da shari'a ba ta yi magana mai tsawo a kai ba to asali ko malamai sun dauke shi babin mu'amala ne ba babin ibada ba in shari'a ta yi shiru a kansa imamu shafi rai maula ke cewa asali ya zama halal amma in ta hana to baya halatta mafu za zaka wannan ka'ida kenan a wajen kwanta a kasuwanci kuma dole a kiyaye bai ulhara. wato kasuwanci da yake akwai yaudara a cikin sa wanda a yanzu ya yawa a duniya mutum ya je ta sayan ababen da bai sani ba wani kasuwanci ma iya kama da tata idan mun samu ayoyi da ke da munasaba da wannan insha Allah ta'ala mu magana akan su arama ba ne sai ka kawo mana ko da yan uwan ayoyin da suke magana akan cika agreement din ko ko cikin suratul mu'minuna akwai cikin suratul isra ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لن نجي أقول آدي من ساكي كرودة لشيكي بسم الله الرحيم. سورة المؤمنين والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون جزاكم الله خيرا وإذا كلتم وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون جزاكم الله خيرا ولنا آيوين آرما يكامل ذكر بياني لأكا واجب سيمتك أجريمين idan mun kulla wani abu da mutane na kasuwanci ne ko na wata mu'amala ne ko abin da ya shafi na zaman kewa ne ko menene matukar akwai wani yarjejeniya da aka yi to mu tabbatar mun cika shi shi sa idan muka duba cikin suratul mutaffifina Allah subhanahu wataala ya bayyana azaba ga jama'ar da ba sa cika wannan kullum da yace wailul lil mutaffifina alladina wailul lil mutaffifin hmm. alladina idza كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا وإذا هم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون جزاكم الله خيرا Allah ya kira bodan azaba lil mutaffifin ga waɗanda suke da wani irin nau'i na tauye alladina idza talu ala nasi yastawkur wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqtiruna idan shi zai auni kaya a wurin ka sai babban kwanan au, sai ya sa ya tsade a cikin kwanan sai ya cika yana karewa idan zai aunar maka kuma sai ya sa hannunsa gaba daya a cikin kwanan sai ya dan ɗebo yana zubarwa sai ya auna maka wato idan shi zai aura zai cika idan zai auna wani kuma zai tauye mudu ashe wannan ke bayyana mana su ne jama'ar da ba sa cika contract wato da aka ce auku bil uqud wannan kulli ba ta tsaye da shi da shari'a ta a tsaye da shi mafu sai ga wannan malamai ke ga wanda yake warware irin waɗannan contract din bai cika agreement da aka yi ko yarjejeniya to akwai azaba gare shi don Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru sayti ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin ba sa zaton za a tada su ne ga wani wuni wanda yake mai girma ya ka wajibi ne ga dukkan abin da za mu yi ɗan musulmai mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah a ciki a harkan kasuwanci a harkan jingina a hanyar wakafi a hanyar auratayya a hanyar mu'amala dukkan abin da za mu yi Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ku tabbatar maratib da shari'a ta kayyade muku kun kiyaye kun cika idan kun yi wannan insha Allah ta'ala za ku yi nasara Allah ta samu wani lafiya mafhum tayyib yace uhillat lakum bahimatul an'am uhillat an halattar lakum gare ku bahimatul al'am, nau'ukan bahima dabbobi al'am wato na ni'ima su ne irin dabbobi da suke masu kafa hudu da ke rayuwa a cikin mu kalmar uhillat fili ne ma bi alladhi lam yusam fa'iluhu ba kira fa'ilin ba amma an san alfa'il wane ne fa'ilin shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine wanda ya halatta don ba ne wa halattarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana ahalla Allahu lakum bahimatal al'adu. amma saboda fasahar Qur'ani sai a kawo a matsayin passive voice wato uhillat lakum ba a kira waye ya halartar ba inda an ce ahalla Allahu lakum ya zama active voice amma sai Allah ya ce lakum bahimatul an'am saboda me saboda fasahar qur'ani an halartar muku kalmar bahima asalin daga kalma ne na baham in an ce abu baham shine abin da bai magana wato an ce abu mubham mubham ala wazani muf'al bi ma'ana wani abin da yake da wani sako tare da shi amma ba zai iya bayyana ka fahimta ba daga cikin misali saniya yanzu saniya tana iya ga maka cewa ciwon kai ya dame ta shi za ka ce mata bakima bi ma'ana mubu'ama ne tana da wani abu a cikin kirjinta ba za ta iya bayyana abin da ya dame ta ba shi sa malaman hadisi ke da hadisi mubu'ami in ina ce hadisi mubu'am shine wa wa mubuhamun kadiwani kaji injiniya suna ya tafi su bai wai wa ko mubuhamun ma fi hirawin lam yusam wa mubuhamun ma fi hirawin lam in aka kira rawin da ba a san wane ne bayan mubu mubuhami kawai wanda da shi ta tabi'i sai haddasani fulanun ba san waye fulan da ya zo Shi ne ya kira fulan waye ya ce mini waye wani in ce somebody told me waye somebody ya zo mubham sai ka kira sunansa to shi yasa aka ce bakima daga mubham ne wato dabba tana da sako amma ba ta iya faɗa miki tare da ita tana ta tana da sako amma ba ta iya faɗa ba ta iya tana jin ciwon kai ba ta iya tana jin yunwa ba da iya cewa kafa ta ji ciwo kawai sai dai kai ka kula sai kai ta rame a rasa me ke damunta shi yasa ba yake ke ce wai veterinary doctor the best dakta on the earth wai mafi <laughs> ingancin likita bayan kaza shi ne likitan dabbobi saboda shi mara lafiyar sa baya magana yanzu a ran mai je gaban likita ne zanna a hakar maka da lafiya rabi hada ku ne da zuddu ta ce a hada mu a ran mai ke damun kai ce jiya ne kai da yake da ciwo da kaza sai yayi bayani a ce kana harawa a bana yi kana iya cin abinci a ramma ya ce abinci yana shiga ba matsala duk wani ana iya neman bayani a fahimta mafu tsayi amma ita da ba na abin da ita idan ka je kana mata magana sai ka kai ma wanda ne. yanzu mutum ya je samu akuya ya je akuya da an kwana lafiya cikin abinci za ta kula shi ba ta kula ba da shi aka ce ba wato wasu waɗanda suke muhamai saƙon da suke tare da shi ba sa ya fara wani ya ji shi za ka ce masu baki masu al'amu. kuma da aka ce al'am ya zo bahimatul al'am mudafun wa mudafun ilayhi ne an yi ibaban ismul jinsi ne gaba ɗaya zuwa ga me zuwa ga mufradi bahimatul al'am mafhum to da ka waɗannan dabbobi da ce bahimatul al'am da Allah ya halakar mana malamai suka ce suna nan kategori guda uku ne na farko akwai saniya da ka ce saniya namiji da mace na biyu akwai raƙumai namiji da mace raƙuma na uku akwai awaki So a wajen balarabe a ka'ida shine awaki da tumaki duka da su ɗaya ne saboda kawai wannan wani irin feshi ne yake sabawa wani wuri kaga dabbobin yanayin su daban yanzu ka ka gara ga wata kasa in ka gaishe baka mamaki za ka gaishe dan kumbulun bulu haka za a gaishe kuma na gole duk kasar da kaje tumakin su da wakin su daban-daban ne wasu za a ga wasu yan gajeru kuraye in za a gansu dogaye haka za a gansu kowane da irin tsarin nasu to wannan halitta ne da ake amma dukkaninsu ka'ida jinsi ɗaya ne to za ka ga malamai kan ce guda uku ne tumaki da awaki duk sun tafi jinsi ɗaya ra'uma maza da mata shanu maza da mata Allah yake mun halatta muku waɗannan ku rika cin su ka'ida da man wake da hakkin halattarwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da fawa yace kaza halal ne kaza haramun ne wannan ya sa malamai suka ce iya daga cikin mafi girman laifi dan adam ya rika halartar da abu da haramtarwa bisa ga abin da ransa yake so don qur'ani ya mana bi akan wannan da Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun likaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna allahi alkadhiba la yuflihuna Allah ya ce kada ku rika fada saboda abin da harshen ku yake yi na ce kaza nan ne kaza haram ne waɗannan ɗabi'u ne na mutane a yanzu a cikin society haka kawai mutum ya zauna aka da masa hadisi ya yi da sai ce wallahi wannan hadisin la'ifi ne wai hadisin la'ifi ne mai dalili saboda bai ji daɗin sakon hadisi din ba sai ce maka la'ifi ne bai inganta ba to kada mu riga garajiyar da magana ga manzon Allah ko korewa a kan rai wani haka abu zo da zai ce sai kaza a sallah ma haramun ne abin da ya tabbata suna sai ce maka haramun ne muna da wannan ɗabi'a na halartarwa da haramtarwa duka haramun ne ko ka jingina abu zuwa ga Allah baka sani ba masalan ɗabi'ar bahaushe da sai a ce wai Allah ya fi kafin taimake ka haka Allah ya faɗa ina Allah ya ce kafin taimake ka muna da karin magana amma hausawa an saba sai mutum ce maka wai Allah ya ce ina yace kafin taimake ka in kace a ma'anarsa akwai abin da Allah ya faɗa da nake ga ma'anarsa ya dace da ce kafin taimake ka yayi sai mu ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna la lama al musulun. to kaga sai ka ce ma'anarsa amma a wannan ibarar ko a larabcin tashin ce bace Allah bai faɗe shi ba ko da ko a Hausa bai faɗi wannan ba sai dai kawai mu ce muna da ayar da ke kama da wannan to mu daina garajen ɗaukan karin magana mu ce an ce kaza haka wannan dabi'a sai mu ce sai manzon Allah ma ya ce kaza wani abu al'ada ne amma sai da annabi ma an ce ya ce saboda me an takura shi ya neman hanyar da zai tsira wanda ba daidai ba ne Allah ya ce ya halartar mana da waɗannan ababe duk abin da Allah ya halartar mana iya da fa'ida gare mu har ma ka kawo ko da rabin aya da Allah ya kira jinsin su guda hudu ya raba su akan mun ce uku amma a cikin Qur'ani akwai inda Allah ya kira jinsin guda hudu samaniyata أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Da za jazakumullahu khaira a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya kira mana guda takwas da yake samaniyat azwaj ga sunan guda takwas kaman a ne min al ba'al ithnain wa min al ma'ab ithnain qul azakarain harrama am al unthayn aw mithlu alai arham al Allah ya kira eh, rago da tinkiya ya kira akuya da kuma me da taure a aya ta baya wa min al ibil ithnain eh, raqumi namiji da mace wa min al baqar ithnain saniya namiji da kuma mai mace waɗannan su ne baki masu al'amur da Allah ya halattar mana to duk naman da kake sun ci a duniya ka ci waɗannan a cikin manyan dabbobi masu kafa hudu ba mu yi magana akan masu kafa biyu ba irin kaji da baru da makamantansu akwai munasaba gaba mai insha Allah ta'ala to da Allah yake ya halattar mana wannan matsalan an'am dabbobi na ni'ima amma yake illa ma yusla alaikum banda abin da ake karantawa a kanku shine hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa amul khinzir Allah ya halakar mana da mushe in su suka mutu to haramun ne a ce su shine illa ma yutla alaikum za mu tsaya tsakiyar ayar gobe sai mu waiwaye ta insha Allah sai mu shiga aya ta gaba lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والله تعالى اعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق